as-sihru sihiri sihiri idan aka ce a sihiru kai tsaye abinda za ka iya cewa kamar abu ne wanda za a batar da haƙiƙa zuwa ga akasinta kana kallon abu kamar zahiri ne amma ko ba shi ba ne baɗini ana kana kallon mutum yana tafiya a sama kuma ƙarya ne yana na a ƙasa kana kallon mutum yanayin abubuwa wanda suka saba ma al'ada kuma hakikanin karya ƙarya yake yana inda yake amma zai sihirce idanunka ne ya nuna ma sabanin abinda ba shi ne a hakika ba kazalika sihiru yana ɗaukar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar da za a yi abin da shi ne yake ci ake ce ma sihiri bokanci da zai fitar da mutum daga musulunci ko kuma ya zama cewa a yi amfani da aljanu alistiharatu biljin amfani da aljanu wajen yin abin da al'adance dan adam ba zai yi shi ba to su waɗannan aljanu kuma ba a samun isti'ana da su har sai an saki hanyar Allah ba a samun taimakon aljanu sai mutum ya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sannan zai samu wannan dama ta aljanu to su aljanu ba su da haƙƙin kashewa da rayawa rayawa da kashewa aikin Allah ne amma ana amfani da aljanu wajen halakar da mutum ko sihiri na raba mutane farra'u ko sihiri na neman duniya ko sihiri na soyayya da sunan khatam a baka khatamin annabi yusufa wai ka zama duk inda ka wuce mata na son ka ko a baka turare a haɗa ma da wata ciyawa a ciki a ce sihiri ne aka baka na farin jini ko a baka sihirin kasuwa don ka yi kuɗi ko a baka sihirin shugabanci don ka mulki mutane duk wani abubuwa ne waɗanda kafirci ne kai tsaye babu musulunci ba ne domin Allah ta'ala bai da su ba mun fahimta shi yasa ya zama daga cikin kabira haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa